Kalangu, studio Kalangu. kuke saurare a halin yanzu, Mamma Ada ne zai zo muku da labarin namu na yau da farko ga muhimman kanan nasu. Majalisar Dokokin Nijar ta buɗe zaman taronta na kasafin kuɗi. sai kuma an yi wani mugun haɗarin mota a dakwaran maraɗi za ku ji ƙarin bayani. A cikin rahoton mu na musamman muna tare da wani ƙwararre a fannin batutuwan tsaro na ta'addanci za ku ji ƙarin bayani. To kada ku shafa kuna tare da studio Kalangu. A yau ne da safe aka buɗe zaman taron 'yan majalisar dokoki kan kasafin kuɗi na shekara ta 2017. A tsawon kwanaki sattin 'yan majalisar za su nazari da amincewa da shirin dokar kuɗi da gwamnati ta gabatar. Shirin dokar kuɗi na shekara ta takwas ya tsaye da kasafin kuɗin gwamnati zuwa biliyan shida na kuɗin sefa. Bari mu saurari rahoton Habibu Garba kan wannan batu. Nous sommes vendredi 6 octobre 2017. La séance est ouverte. Jawabin shugaban majalisar dokoki Usaini Tinni shine ya kasance gimshikin bukin buɗa zaman taron majalisa bisa ga girkin kasayin kuɗi a cikin jawabin nasa shugaban majalisar ya soma da kokawa ne da irin yanda siyasa ta yi wa ma'aikatun gwamnati katutu kamin ya gayyaci abokanan aikin nasa da mayar da hankali sosai ga gudanar da ayyukan zaman taron. Muna son kasafin kuɗin gwamnati ya zo daidai da bukatocin fannonin ci gaban al'umma wanda yakan sanya a cokan matsalolin rayuwa. A cikin watanni biyu da wannan zaman taron zai kwashe za mu tabka zazzafar muhawara kan batun kasafin kuɗin gwamnati. A ganin Isufu Isaka shugaban rukunin zanzam lumana hankuri, 'yan majalisa na gungun adawa za su tsare ne sosai domin dokar girkin kasafin kuɗin na shimfiɗar shekara 2018 ya kasance ya yi amfani da bukatun 'yan ƙasa. Za mu bincika idan kasafin kuɗin gwamnati masu shigowa da waɗanda aka kashe an gudanar da su da kyau. Kuma za mu yi bincike anya siyasar gwamnati ba ta da wani kaso wajen tafiyar da kasafin kuɗi. Kuma za mu bincika anya an saka bukatocin jama'a a cikin wannan kasafin kuɗin gwamnati. Bikin buɗa wannan zaman taron ya samu halartar 'yan majalisa mambobin Majalisa dipitocin sai da yawo da suka zo nan ya mai albarkacin wata muhawara. Sakamakon harin ta'addanci kan rundunar sintiri ta haɗin gwiwa jami'an tsaron FDS da na Amurka a ranar 4 ga watan Oktoban shekara ta 2017. a tango-tango a arewacin jihar Tilaberi ya tashi ga mutuwar mutane hudu da raunatar takwas daga cikin sojojin Nijar da mutuwar soji uku kuma da jimar wasu sojojin Amurka biyu. A cewar sanarwar sojojin sun fada cikin tarkon 'yan ta'adda ne da ke cikin motoci da kan babura a kilomita 80 daga arewa maso yammacin Walam kusa da iyaka da kasar Mali. Shugaban kasar Nijar da gwamnatin Nijar sun isar da ta'aziyya ga iyalan mutum da fatan samun sauki cikin gaggawa ga mutanen da suka jikita an kuma aiwatar da ranar zammakoki ta kwanaki uku da za ta fara tun daga ranar yau. Ranar hudu ga watan Oktoba dakarun musamman na Amurka uku aka kashe a kimanin kilomita 200 daga arewacin birnin Yamai a kudu da kudu maso yammacin Nijar a lokacin da kasar Amurka ke kawo taimako ta fuskar dabarun yaƙi da wato gudunmawa ga sojojin Nijar wajen yaƙi da ta'addanci haka kuma wasu sojojin Amurka biyu suka je rauni amma suna cikin yanayi mai kyau inda ake basu jinya a asibitin Landis tuhi a ƙasar jamus dakarun amurka na nijar domin tabbatar da horo da taimako ta fuskar tsaro ga sojojin nijar a cikin yakin da suke da ƙungiyar 'yan ta'adda a yankin sahel Zauren da kongire na birnin mai ya karbi zaman taro na matan shugabannin kasashen kungiyar Sidiyawo ko Ekuwazu a ranar jiya kan kawar da cutar yoyon fitsari a yammacin Afirka da kuma kare 'yancin yara ƙanana. Albarkacin wannan taro, kwamishinar harkokin jama'a da daidaita batun mata ta kungiyar Sidiyawo Dr. Fatimata Jiya So 'yar ƙasar Senegal ta yi bayani kan wannan haɗuwa. Bari mu saurari jawabinta a cikin fassarar tare Muhammadu. Notre fierté est d'autant plus grande que ce sont toutes les premières dames. Duka matan shugabannin wannan yanki ne suka runguma a waje ɗaya domin zama tsintsiya madaurin ki ɗaya wajen ba da haɗin kai a wajen wannan babban taro. Tare da kuma halartar ƙwararru na ofishin ministan da ke kula da kyautata rayuwar mata da kuma kare haƙƙin yara. Tsarin ya yaƙi da matsalar yoyon fitsari na dafawa mata da suke fuskanta irin wannan matsala na ɗaukar ɗawainiyar magani da kuma saka su a cikin harkokin rayuwar yau da kullum. ba na shakka ganin abin da sakamakon zaman taron ya bayar a matsayin ko na matayen shugabanni za ku ja hankulan gwamnatocin ku domin ƙara samun kyakkyawan sakamako na ci gaba da ƙarfafawa mata gwiwa da suka fuskanci irin wannan larura ta yiwuwar fitsari da kuma musgunawa da ake yi da ke da alaƙa da jinsi. Ƙungiyar Sidawo ko Ekwazar Tarayyar Afirka da kuma Cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya reshen Yammacin Afirka da Sahel Inuwas sun amince da sanya hannu kan shirin doka da ke shafar yin kwaskwarima kan muhimman kudurin kundin tsarin mulkin kasar Togo. Suna kira ga gwamnatin Togo da ta da ranar shirya zaben raba garrama kan shirin kundin tsarin mulki. Haka kuma waɗannan kungiyoyi sun bai wa 'yan adawa kwarin gwiwa da su yi amfani da wannan dama domin ingiza ci gaban kawo sayo-sayon tsarin mulki a cikin wannan ƙasa. Mutane biyar suka mutu biyar suka ji kata kana ɗai yake cikin mawacin hali wannan shine sakamakon haɗarin mota da ya auku a yau da safe kan hanyar da kwaro mai nisan kilomita 20 daga birnin Maraɗi kusa da ƙauyen garin Buwai. hadarin ya faru ne a lokacin da wani matashin direba sabon hannu ya saki motarsa cikin wata kwana a tsiyace a cewar wasu ganau motar ta yi ta juyin tano har cikin wani rami bari mu saurari wasu daga cikin mutanen da suka cancikan su cikin wannan hadari a cikin rahoton muhammadu mama a lokacin da suke samun jiya asibitin maradi eh ina ɗaya daga cikin waɗanda wannan lamari ya faru da su mun ta ne canga hanya ga wata kwana tsakanin garin boye to mun ta shan kwanan ne kawai ya taro mota sai ta hita yana taro ta kawai sai muka ta ga kwalta muka yi jayi tana ta birkiɗawa da mutane ne ba hasiyar tana shirin kai ga wani gawo yakin ta tsaya eh an samu mutane da yawa waɗanda sun karasu wajen mutum shidda suka rasu eh kenan mutum biyar su da rayuwa amma su ma a ciki suna da matsala ne fa ni ga kafa ne na jiki so wannan al'amari da zamu ce ubangiji Allah ya kawo shi wa inda suka riga mu yayin gaskiya ubangiji Allah ya ji su ya masa rahama mu da muke da saura Allah ya ba lafiya da abin da zamu ci sai nan gaba su sai kuma nan wayana da kwarin ne zamu kai wajen kasuwa zamu kai wajen mu goma sha daya cikin mutum. kamar da kuka ji mutum shida ne suka mutu a cikin wannan hadari, to Allah kiyaye Wata tawagar ma'aikatar kiwon lafiya ta gana da kwamitin yaƙi da cutar kwalara na yankin Mayahi a jiya domin faddakar da wannan kwamiti kan wato makasudin wannan rangadi nata abdu bawa mamba na wannan tawaga ya yi wa abokinmu karin haske a cikin rahoton isufu shaibu nauyi da aka rata ma kwamiti shine idan eh, annoba kwalara ta faru to su ne za su yi ruwa sai tsaki duka ya zamanto su ne shugabannin abin da za a yi in ayyuka ne za a yi in gida ne za a yi wanda za a kai yan malati a in ruwan sha ne wanda za a tsaftace wanda za a samo musu menene za a yi in waye kan mutane ta kamata a yi su ne amma yanzu abin muka kara tunatar musu don su samu su ci gaba da jaddada ma mutane duk inda suka nuwa in wani taro aka yi yin biki in suna a ƙara jawo hankalin mutane da tsabta abu ne mai mahimmanci kuma rashin ta shi ne yake ba mu wahala yake kawo mu cututtuka iri-iri a cikin su da su annobar kwalara Gundumar Sassumburu ta samu sabon magajin gari mai suna Zanedu Saidu na jam'iyyar PNDS tarayya an zaɓe shi da ƙuri'u shida na amincewa yayin da abokin hamayar tasa Abdu Mamuda na jam'iyyar MNSD nasara ya samu ƙuri'u biyar ko da yake an samu ƙuri'a guda ta ƙin amincewa zaɓen. Wannan zaɓe ya biyo bayan tserewar tsohon magajin garin da ake zargi da almundaha da kuɗin sayan cimaka da za a saidawa talaka a farashi mai rahusa da gwamnati gwamnati ta ƙirƙiro. Mena Kade Niger wato kungiyar ƙwallon ƙafa ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai a karon farko ne za su halarci gasar ƙwallon ƙafa ta duniya ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da za a fara ta a yau shida ga watan Oktoba a ƙasar Indiya. Tawagogin ƙwallon ƙafa 24 ne za su halarci wannan gasa daga ciki akwai tawagogi hudu daga nahiyar Afirka inda za su murzale da daga ranar shida zuwa 28 ga wannan wata na Oktoba. cikin wannan a cikin birane guda shida na kasar india kasar niger na cikin rukuni na d tare da kasar brazil spana da kuma koriya ta arewa 'yan kwallon niger za su wasa ta farko a gobe asabar bakwai ga wata oktoba tare da koriya ta arewa a birnin kushi Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba biyar. 9.1 daya ga shirin zango. Ta zo mun zo a cikin rahotonmu na musamman, kwantan ɓauna da aka yi wa sojojin Nijar da na Amurka a Tango-Tango ya sake maido matsalar tsaro a Nijar. Wannan na nuna ƙarfin ɓanna na ƙungiyoyin 'yan ta'adda duk da cewa akwai sansanonin sojojin ƙasashen waje da kayan aikin nasu. wani nazari za a yi wa wannan matsala ta ta'addanci dr diko abdulrahman kwararre a fannin batutuwan ta'addanci ya yi tsokaci tawar taho tare da wakilinmu na da magara mustapha mamman sani La cause première de cette attaque, c'est le fait que l'espace malien soit un espace plus ou moins incontrôlé. Dalilin farko na kai wannan hari shine shimfiɗar ƙasar Mali sarari ne da ba za a iya tsaron faɗin marabbaɗinsa ba. Yau ya waje ba a sake nazari bisa dukkan fasalin matakan tsaro da na rigakai. Sun zo sun kawo hari sun tafiyar sojan Nijar da na amerika sun bi su sun faɗa tarkon da suka aza musu wanda ya haddasa mace-mace da dama. Haka na nunar da fasalin matakan tsaro a shimfiɗar yankin Sahel. sahel ya kasance cikin yanayin yaƙi ina ganin ka kai baka gani na babbar matsalar da aka kasa samu amsarta ita ce yaya za a yi na a girka matakan tsaro faɗin shimfiɗar yankin yau sarari ne inda kala-kalar kai da kawowa na sojoji ke gudana akwai amurkawa akwai faransawa akwai 'yan jihadi na algeria na mali na najeriya kenan ya dace a san menene ke wakana bisa ga yadda ake gudanar da tsaron ko da a baiwa sashe guda cuta ne yaunin tsaro akwai halaye da yawa na harko dai akwai al'amuran da ke wakana nesa gare mu a iraki game da wargazar da 'yan ta'adda na ita islamic yau wannan rukuni baya da wani tsayayyen matsayi na rayuwa ta siyasa don yau ya wargaje abun hangowa yau shine watsewarsu da yanda suke nufatar yankin sahel ba'annan 'yan ta'adda abun farko da suke nema shine amurkawan nan da faransawa to abun tunkara yanzu shine yin nazari akai yin nazari ba ba bisa addini ba ko na tsauraran ra'ayi ko na magana siyasa a'a ma'ana da nike nunawa ita ce kasashen yankin sahel su zamna kewayen tebur guda shine wanda ake yanzu domin ɗaukar manufa mai nunar da lamarin tsaro ya zamanto na 'yan ƙasar ne kamin ya zama na ƙasa da ƙasa sai ƙasashenmu sun haɗa kuma sun tattara da kayan aiki da suka dace a cikin ƙasa domin tsaron kansu da kansu tuku maganar tsaro ya kamata ta tahi tare da ragamar cin gishin kai da na 'yan ƙasanci ya kamata ƙasashen, musamman ma ƙasar Nijar, su girka tsarin 'yan ƙasa su so su kamar wanda aka yi ƙasar Amurka, da ke tilasawa 'yan ƙasa ya ba da To duka duka karshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu sai kuma gobe idan Allah kai mu a huta lafiya. Ku sauraron shirye-shirye Studio Kalangu. ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.